أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dai من تاب أنبا ba wahayi تاشي باب ba الجبل يحبنا ونحبه babu uhudu jabal yuhibbuna wa can kafin watan ramadan mun karanta duk waɗannan kamar meme ma ake yi ake cewa babu uhudu jabal jabal babu uhudu jabal yuhibbuna wa nuhibbu ko babu uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbu yace babu kenan da zai fayyace abin da yake da alaka da uhudu dutse ne shine ce babu al-uhudu jabalun yace uhudun na dutse ne yuhibbuna muna son sa on nuhibbuhu kuma mu muna son yuhibbuna jabar dusan ne ina son mu mu musulmi al'umma manzo Allah da manzon sa on nuhibbuhu mu kuma muna son sa wannan wani mu'jiza ne da mamaki a ce a hankali mutum zai iya cewa ai ta kaka dutse zai iya son mutum ko aka so wannan ina daga cikin abubuwa wanda mutum zai sallama su yi imanin abin da ya zo bakin manzon Allah soyayyan dusan ba za mu gane ko ya yake ba amma manzon Allah wani hadisin yake cewa yuhibbuna ahlahu wa hum ahlul madina ma'ana ina so mazuwa mutanen madina dusa ina so to wannan hakikan zan sallama ne yanda Allah shi ya san yanda yake abunsa wallahu ala kulli shay'in qadir yace wannan kaunin qalahu abbas ibn sahal abbas bin sahal shi ya faɗa wannan magana wanda buhari ya take tashi ya yi ta'aliki da ya yi mu'allaka da shi wannan hadisin daga an abi humaidi annabi sallallahu alaihi wasallam abu humaidi sa'adi al-ansari sunansa abdurrahman shi ne ya fada wannan magana cewa gashi yanda aka ruwaito hadisin hadisin ta'aliki ne buhari ya yi anansa amma buhari ya ruwaito wannan hadisin musnadan a cikin kitabul hajj ya kawo shi kitabul hajj amma nan ya kawo shi ne mu'allakan shine mu yi imana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin takaka dusa sai ke so mutum takaka dusa sai ke so mutanen Madina mu ba zamu iya fayyace amma mu imani tun da yazo baki shugaban talikai Allah shi ya sani domin kan yi wata nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗa ce wai na wuce da da Allah ya tura shi a birnin makka yakan wuce wasu duwatsu suna masa salama ba za a tsaya ko suna da harshe ko suna da wannan Allah shi ya san yadda yake raya abubuwan halittarsa yake cewa hadassani Nasir bin Ali kala akhbarani abi an Qurra ibn Khalid an Katada Katada yake cewa samitu Anasan radiyallahu anhu mata ta shi nasir bin ali ibn nasir bin ali eh, al-juhdami al-azdi al-basri ina daga cikin shehu muslim kuma shi ya ruwaito muslim ya ruwaito a gare shi shi wannan nasir bin ali musharaka ne babban malami ne wanda buhari ya ruwaito a gare shi muslim ma ya ruwaito a gare shi shi ke cewa kala akhbarani abi an qurrata ibn khalid an katada katada kuma ce samitu anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sira da aminci tabbata gare shi na cewa qal lokacin da aka fito gazwat nan abinda ake kira tabuk tabuk saboda arewa maso yamma yake daga madi madina ya ce mun fito daga wannan wurin muna tuhuwa shi mun doso mun fito daga tabuk yakin tabuk kuma kuso da madina shaka hangi jabar dutse shi manzo Allah ce haza jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutsen ina son mutanen Madina amma khasu ina son musulmi mu kuma muna son sa wannan shi na abin da ya tabbata wannan hadisin kissan sa an fito daga Tabuk ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayani inda ruwayan ya zo a cikin Muslim na hadisin Ubaidillah ibn Mu'azu al-Kawariri haka ya zo a wannan cewa wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito daga yakin tabuka ne ya hangi jabal uhud yake ba da wannan labarin haka ne wani labarin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba da sahabbansa labari cewa wata na shanu ya taba yin magana shanu ya yi magana kowa yana mamaki shine yake cewa na imanin abubakar mai imanin umar mai ya imani wannan abubuwan shi an sallama yadda Allah ya kawo shi kuma wannan mutum zai yi cewa ba haka ba zai jawo kansa fitina ne saboda abubuwa ne wanda ba yana daga cikin na hankali kuma Allah yana yin fiye da wannan iki cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Amr maula mutallif ana Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam fara lahu Uhud an hau da shi a uhudu ko ya hange uhudu ko jabal dusan ya hanga nan dusan shine fa'ila na manan manzo Allah ya hangi dusan baktatan ko dusan saunsa ya sa manzo Allah ya hange shi tala lahu uhud ma'ana uhud ne saunsa ne ya sa manzo Allah ya hange shi saboda nan uhud shine fa'il bi ma'ana tala lahu uhud shi lahu jaru majrur muta'allika kan tala ne ma'anan uhud ne ya fajja ashi ya hugi manzana sallallahu alaihi wasallam fa kala shi manzana ce duk wannan hadisi ne yake da munasaba an fito daga eh, gazwat tabuk ne shi manzana ce haza jabal yuhibbuna wa nuhibbu wai suna ce mutanen kawai mutanen madina ne amma wannan wani ruwaya ne zo haka amma na nufi ina son musulmi muna son su ko ina son mutanen madina muna son su yanda aka ruwaito shi a cikin abin nan a can kitab hajj da bisi yayin da manzan laite ya kusa madina hazihi tabatu manzan laite cewa wannan madina ke nana kira manzan tabatu shi yace ya ce almadina tabatu in wa inna ma hadha sarfun min hadisin wa salaw basar iki cewa allahumma ya ubangi shi ya addu'a manzan laite addu'a inna ibrahima harrama makkata ya ce ibrahim ya haranta makka abubuwan da bai kamata a kashe su a cikin makka ba ya haddada su shi ake kira harami kudu arewa yamma gabas duk sai na usman ya hada ibrahim ya haddada arafa shine karshen su kuma an ka zo wajen abin na hudaybiya arafa yana hanyar gabas kenan hudaybiya kuma yana hanyar yamma an haddada duk komai harami ne ba dama a kashe ko a yanke a sare wani ice ko a kashe wani abun farauta ciki Allah ne ba da Ibrahim umarni ya haranta waɗannan ina na arubce an kange shi wa inni haramtul madina ya ce ni kuma na haddada yamma kudu arewa gabas madina kuma harami ne bayan da za a yi a kashe wani abu ba a farauta ciki ya an da Allah ya ba da umarni Ibrahim ya haddada makka ni kuma na haddada madina ma bai na lahbatiha shi na abin da yake cikin bakakin duwatsunsa in ka duba arewa da gabas da yamma lahbatiha duwatsu ne suka kewaye madina wani su bakake duwatsu ana ki lahaba wanda aka kamar tsatsare shi ne bakake ne tun suna nan sun kewaye madina shetis kankanin su birnin madina shi ne ma'anan madina yana tsakiya waɗannan lahaba wannan duwatsun kananan da suka tsage da kana shigo madina daga tabu daga kuba za a gan wannan duwatsu har zuwa odu har zuwa a can abin nan gabas za a gan su baki daya duwatsu ne madina yana cikin sakiyarsu su shine ce to ya kewaye su akwai duwatsun da manzan na sallala ya hadda su cewa su ne daidai wuraren da aka hana a can waɗannan wuraren shi ke cewa haddasani amr bin khalid haddasana lays an yazid ko an yazida bin abi habib an abi khair an ukbata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman yafta wataran fa salla ala ahl uhud ya ji yama mutanen sallah mutanen ahad uhud salatahu ya zai masa salla irin salla na gawa wanda da aka birne su bai masa salla ba خرج يوما وتنا يفتى فصلى على أهل أهد صلاته على ميت ya yi sallah irin sallah na gawa ya je masu sallah tsaye sun man sarrafa ina nufi shuhada da suke kwance uhudu har yanzu an kewa shi da a kwance ke da a sarari ke za kewa shi saboda mutanen lahazi suna zuwa suna tabarruki da kabarin to an kange shi to shi ne sun man sarrafa ila mimbar she koma she hau yi fakkala shi ne inni faratun lakum wa ana shahidun alaikum manzan da ce ni ne zan shadda ku a kautara ranar tashin kiyama wa ana shahidun alaikum ni ne ba da shaida a ranar tashin kiyama kanku wa inni la anzuru ila haudi al'ana ina kallo abin da yake abin yake na kautara na wanda yake karkashi na yanzu don an ce ma baina mimbarinsa da kofan gidansa a kautara daidai yake a nan wurin shine ce wa inni la anzuru ma'ana daidai yake ko sama yake ko kasa yake daidai da wannan wurin shine manzo Allah yake cewa inni la na kallo ila haudi akan dauki na wanda yake al'ana yanzu ma kallon sa nake yi to yana daga cikin mu'jizan wanda Allah ya ba manzo Allah ya fifi manzo ya fifi ta manzo Allah fi kowane irin halitta ya nuna wannan haudin ya doko shi ya nuna masa ina kallo shi shi ce al'ana yanzu nan da nake magana na kallon na gani shi wa inni utitu mafatihal hazainul ardi aw mafatihul ardi wannan sabanin mafatihu khaza'inul ard ko da aka ce au mafatihul ard a ce khaza'inun ba rawi ina shakka ne wa inni manzala yake cewa an bani makullan tafkin kasa baki daya wa inni wallahi ma akhafu alaykum ya ce ku sahabai da na barku zan barku kuma ba na ji maku tsoro an tushirku ba a ji za ku yi kafirci a bayana ba na saman sahabi na zai yi shirka babu wannan tazkiya ne a wajen Manzala dole ne mutum imani da wannan dama abin da yake sa mutum shiga wuta shine shirka wanda ke dawo wuta shine shirka inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha sahabe wannan tambar daga ofis manzo Allah ba za su ba za su shirka ba saboda haka an sun yi laifi ma ko an shiga wuta za su fita dan shiya zai shiga wuta dawama saboda mushriki ne kan tabarku da kabri yadda cewa wani na halitta wani na kaza ina kaza suna da wannan shirka kullum buta gunki suke yi a makabarta su buta gunki su yi sujada su je su yi kabri su yi iwu manzana shi ba ya ba sahabbai cikin bayanin ba za su yi ba shi ne ke ce walakin ni abinda walakin ni akhafu alaikum amma abinda nake ji maku tsoro an ta ha shi ne za ku rigirge a cikin zancen duniya wannan kuma ya shafi kowa abin duniya ma na lokacin suna cikin talauci ne Allah zai bude masa arziki shi a gan kowa yana tanafusi kan abin duniya ya ce abin da nake ji maku kenan ku ji tsoron Allah da abin da ya shafi dukiya da abin da ya shafi arziki wannan bala'i yana tare da al'umma manzan laha yanzu abin da yake shiga allo yanzu da kake gama ana zazzaune in ka ga wani kamar cikin kabu ya fito to ya zo karatun ne ina nuso yake badan ne saboda bashi da wani abu annu ya samu wani abun annu ya zo kai da kuma zai zama tashi hankali ko kuwa ana ce a taimaka shi kaga ya yi shuru bala'in talauci ya ishe shi irin waɗannan da kuke gani ko ana zaune ana kin a juna ba gairi ba dalili adawa a juna inda kake gan wani yanzu in duniya shiga ko tanafusi yanzu ko ina nisa da juna ne da wuri daya kuke shiga gan wannan baya son wannan wannan baya son wannan saboda ba wani abu wani wannan Allah ya bashi wani abu ba wannan bashi da shi shiga gan hasada ya taso ko zuciyarsa ya cika kuma ba wani abu shine dan adam hasada da kyashi da gan abubuwa waɗannan tabi'a dan adam ke Allah ya kare mu da wannan shi ne ki damu kowa Allah ya yi to shi shine tanafusi yanzu kuma tanafusi na duniya na za wani yanzu yana kasuwa tun safe yana kasuwa kuma zai dawo da yamma kuma sa abin da yaran suke ciki ba to abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin sahabi suna cikin wani rayuwa karshen la da masu duniya amma duk da haka fadfadan da suka yi baki daya fada ne ne a shugabanta da wanda ya cancanta a shugabanta da shi wannan shine suka saya fa kai da sun yaki ne da ya'yan ma'auya saboda ba su cancanta ba ba su ne suka cancanta ba duk ijma ulama ma'auya ma hassan ya bari masa ne don kwanta da fitina amma ba shi da haƙƙi akan wannan lokacin ko wanda suka fi shi cancanta wanda suka fi shi cancanta shi na ali radiyallahu anhu ko sa ijma ne malamai babu gazwatul raji wani babu ne ana kira gazuwa da aka yi babu raji gazuwatul raji sunan wurin da aka yi yakin ana kira raji da gazwatin ri'al wannan sunan kabila ne kabila ri'al ana haizu yana nan wa zakwan sunan kabila na kira zakwan wa bi'ir ma'una da wani yakin da aka kira bi'ir ma'una wanda tsakancin manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa aka kashe su da yawa masu kura ana kira wannan gazwatu bi'ir ma'una wal hadithun abal da kuma zai bayyana maka adal kuma kabila na ana kira adal ibn daish adal ibn zaish wannan adal kabira ne wanda an je an yake su karwaci hadisu adal ba na hadisin da ba shi da karfi ba wannan ba ne al'adal kabila ne wakara sunan kabila ne wa ati sunan kabila ibn sabit yaki ne da aka yake su wa hubay da wani kabila da ake kira hubay wa ashabihi da dangin da suke kusa da su kananan kawai da suka kewaye su wanda sun kai su ma goma duk yakin su aka yaka aka dawo da su a cikin musulunci ma'ana ya gama ta uhud to akwai kananan yakokin da aka yi wanda ba su kai uhud ba shi ke gaya musu kafin a je fatahu makka da menene waɗannan yakin su ne kankanin ta uhud kafin zuwa abin nan yaki na alhandaku da zuwa abin nan waɗannan kananan yakunan ba dukkan su ne manzan Allah ya tafi ba akwai abin da ake kira sariya shine wanda manzan Allah ya tura mutum goma mutum uku a je kayuka to waɗannan kayuka sunayen su kenan wannan ya abin nan karkan da aka yi to akwai bi ma'una wanda shi kuma ya sababa ne saboda sahabin da manzo Allah ya tura su aka shiga hakkin su an yaudar manzo Allah ne duk shi ake yi duk an yi waɗannan manzo Allah ina na dare sallallahu alaihi wasallam قال ابن إسحاق حدثنا عاصم ابن عمر أنها بعد أحد يأتي أولا بحرب كوشبة سوداء hadisi inda hadisi na wani Muhammad bin Ishaq hadisi Buhari bai yarda da shi ba shi da ya ruwaito shi mutaba'a shine ke cewa ya ce shine kawo mu'allaka Muhammad bin Ishaq sahib magazi kenan yake cewa ya ce haddathana Asim ibn Amr annaha ba'da Uhud ya ce wannan ya kuna nan an yi su ne bayan Uhud shi ya kawo shi mu'allaka saboda shi Muhammadu bin isa san su imam maliki ne imam maliki kuma haife shi hijira ina 93 shi ya zai mutu tisa ina da dari da ina da dari da saba'in da tara to shi Muhammadu bin isa kuma ya dan girmi ma buhari ya girme imam na maliki to shi <coughs> yake ba labar cewa abin da ya sa buhari ya kusa wannan abu a nan wurin su ne tsakanin bayan uhud na aka yi waɗannan yaku yakunan nan na yaki ike cewa haddasani ibrahim ibn musa na hisham ibn yusuf an ma'mar an zuhuri an amri bin abi sufiyan shakfi ko ba haka wani ko shakafi na kuma yace sa ko sha ne Eh, sakafi ko shakafi ne, ku ko sakafi an abi hurairah radiyallahu anhu qal ba'atha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan ya shiga cikin fassara maka wadannan ajisan ki na wanda aka wuce a can manza sariya shine manza ne tura mutum goma mutum shida mutum bakwai sabbi shugaban mutum daya a je kayukan da sun ki Allah da manzo sa a dawo da su a cikin ainan ya tura su ne su zama security su je su kawo labarin irin haɗarin zaman da su da musulunci aina nan ba yi dan na ruwa ba ne abin da ake kira aina nan shi ne mabahis security masu leka ashiri saboda ba haram ba ne leka ashirin da ya kasance na musulunci ne amma masu zuwa masallacin na ana musulun ya ruko da suna tafi ba abin da za su yi ba Allah ba ba abin da za su yi mun sai suna zuwa ba abin da za su yi amma abin da za su yi wannan ainihin na ana abin da ake nufi in kawai da mutane sukan doko labarai su kai ma kurishawa su dinga jawo fitina to ana jawasi sun su a ji ne labarin su shi sa lokacin da za a je gazwat na gazwat na badar manzana sallallahu alaihi wasallam da kansa da da da sayyidina bakar su ma sun bi wata hanya don a ji labarin kurishawa. to suka shiga wani kawai shi yan kawai suka gaisu, to bayan wannan kawai nan sai suka tambaya su abu sai na bakar tambaya shin wani ayyari ya wuce nan suka ba su labari cewa eh an wuce nan tun shekaran jiya sun wuce to suna so su ji labarin abu su fiya na wucewa to da aka gama da yan kawai wannan to wannan na lokacin likashi shi suke su ji an wuce ko ana nan ko me shirin su abu su fiya to shi ne da suka gama suka ce to shi yan kabila suka ce to kai ku manzala da gina ne wai ba sun manzala ba lokacin ba sun shi ba ba sun kowa zai yan kawai ne magina ma ba sun shi ba ce manzala ce mu daga minima ce kyale su haka minima minima sun sai suna da mafi shewuce kyale su manzala ko da wasan ba kare yake ba ma nan ma asalin su daga ma ne ruwa mu daga ruwa ne ba wai kabila ba ne kada sai yadda sana ya tafiya hakika mu daga ruwa ne asalin mu to su kuma su ma suna kaman kabila ne suna sai tunanin wani kabila ne shi kada sai tafiya kyale wa amara wa amara alaihim asim bin sabit lokacin da ya tura wannan tsare shi shugabantar da su abin da bam da shi kenan ko me yake an shugabantar da mutum in kuna tafiya ko ko bi ko uku ba shiga ba za a iya sari ba kowa zai cin gashin kansa ne wanda kuma zai kawo cuta game da tafiya huwa jaddu asim bin umar na fata an gane shi shi asim ibn sabit kaka ne da wani wanda ake kira asim ibn umar ibn khattab na na fatan gane kaka ne shi Abdullahi ibn Umar ya auri uwan wannan wanda ya auri mace ne daga abin nan Asim wanda wannan Asim ya fi yaro shi na ake ce Asim shi kuma ya sa sunan wannan sunan uwar matansa ba gane ba asim bin sabit ina da yarinya ce aura ma Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar da aka haifi masa namiji shi ya sa Asim to shine ke cewa Asim bin Sabit shi ya ce wa huwa jaddu Asim bin Umar ibn Umar ya mutunta shirkinsa ne da ya auri yarinyan Asim bin Sabit da aka haifi masa yaro shi ya sa sunan yaron sunan wanda ya haifa matarsa shi ke cewa fantalaku suka je hatta iza kana baina usfan wa makka har yanzu yana na a rubuce in ka bari maka za a ga cikin lauhin da ake rubuta a hanya za a ga usfan in ka kafin ka shiga birnin makka yana nisa da makka kadan wa makka zukiru lihayy min huzai shaka ce da su zukiru lihai ibn huzai yukaru lahu banu lihyan banu lihiyan wasu kabila ne su ba su shiga maka ba amma yanzu mafi yawansu suna cikin kabila ana ke banu lihyan yanzu akwai malamai a cikin akwai dan klasin a ciki mutane masu hankali to amma da sun ki Allah da sa kafin manzon Allah ya yake su to aka ambaci cewa ga suna suna nan waɗannan kabilan suna nan daga Huzayl da banu lihyan kabilu ne kanana suna hanya a cikin Allah kuma ya tura su misli likashi fattabi'uhum bi karibin mimma irani to su bani lihyan da yanda da suka ji cewa gashi an ga mutane madina suna wucewa to da kuma farautan juna suke tunda an sai musulmi ne bani lihyan suka bi musulmi bi karibin kusa kusa da mi'atirami su mutum ɗari ne wanda suke saki kibiya wancan kuma ba su yi mutum goma ba ba ni da yan suka kewaye don sun san daga birnin madina suke kuma su ba ni da yan lokaci suna tare da mutanen maka karkashin mulkin makka suna so su kama mutum madina domin su je su samu wani matsayi a wajen makka to faktasu asarahu shi suke biyun bayan su su mutane bani da suke biyun sahabai bayan sahaban hatta atau manzilan nazaluhu haska je wajen da sahabai suka sauka suka huta suka wuce fawajadu fihi nawa tamr tazawwaduhu min almadina shi sun gan sahabin na sun ci dabino sun yadda kwaya dabino shi suka doka wannan kwaya dabino sun ce wannan kwaya dabino ba na kowane ɗin kasaban ba na birnin madina na waɗannan su ne sahaban da muke nema dai na fa saboda su suna da wannan ilimi ko kwayan dabino sun san ko nawa ne na makka ne na madina ne na khaybar ne kwayan dabino ma suna ganewa hmm. fattabi'uhum bi qaribin su waɗannan bani lihiyan sun kusa mutane ɗari waɗannan kuma ga su suna bin gurbin kafafuwansu suna bin su hatta suka je wajen da sahabbai suka sauka sai suka samu abincin da sahabbai suka ce suka tabbatar tazawwaduhu min madina sun dauki wadannan dabino ne daga birnin madina shine guzurin su fa qalu shi su bani da hiyan suka ce hadha tamrun yasri wannan dabino ne daga birnin madina fattabi'u asara shi suka bi sausu hatta lahiquhum har suka samu sahaban suka bin su falamma intaha asim wa ashabu yayin da asim da sa suka hangi waɗannan kafirin laja'u illa fadfadin suka boye wani dutse ba dutse ne babba wani fadfadin ma'anan wani murtafi a fil ardi ba dutse ba ne amma za a gan kasa ne da ya tashi sama ta tudu haka to shi suka kwanta a kasansa wannan fadfadin bai kai dutse ba kuma amma wuri ne wanda yake da daukaka haka Eh, tudu ne bai girma shi suka boye a cikin wannan laja suka boye a can wa ja alqawm shi wadannan arnin suka so fa ahtu bihim shi suka kewaye su suka kewaye su suna da yawa to fa qalu lakum al ahd wa misaq suna so su su cuce su saboda ba su da imani sun ce da waɗannan don kar su kashe su suka ce ta ku zo kuna da alkawari da mu mun doki maka alkawari mun yi maku amana ba zan kashe ku ba amma da shirki in nazartum ilaina in kun ka hamsa kiran ba ku yake mu ba ba ni da yan suke ga sahabbai dan sahabbai sun ce za su yake su to za a fafci juna ko me zai faru don sahabbai suna da kayan yaki in sai ko da an kewaye su ne da za a yaki ko da ci nasara shan kashe wani su a cikin arnan to abin da arnan suka yi shi suka ce sabai bayan sun kewaye sun ce to muna mun dauke amana da su kuma muna gaya muku gaskiya ba zan fishe ku ba ba zan ce amana amma ku aji kayan yaki arnan kenan saboda ba Allah ban su bai an la naqtula min rajulan in kun yi haka ba zan kashe ku mutum ya ba fa qala asim sha asim wannan komandan tafiyan ibn sabit A ma'ana ya ce da sabinsa fala an zurfi zimmaci kafir ya ce wallahi ba zan yarda da kafir ba kawai iya kokin na shi na yake shi to da sahabbai suka bi shi da an huta ina daga cikin biyun umarni shi dai bai sa ba amma ce ni dai waɗannan da kake gan sun ce sun ce mu aje kayan ki na wala kashe mu zasu wala ba za yare haka ni dai ba zan yarda ba فقال آتني أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر بزان سوكا أكن الكور كافر با اللهم يا أبنجي إنا فيكي نتبتر زي يا دسو أخبر أننا نبيك يا أبنجي ka لابار da labar annabinka gashi an kewaye mu كيسو fa qataluhum shi ya hatta katalu asim har suka shi fi sab'atin nafar min an-nabl ina fata an gane to asim yana tafi da mutum bakwai ne daga cikin masu kibiya wa bakiya hubayb wa zaid wa rajulun akhar to aka kashe ko da yake wannan lokacin da asim ya faɗa haka su sahabai masu bi shi sun yake su shine faqatalu asman ma'ana yake faqataluhum to yayin da suka zo shi su ma sahabin suka yake su hatta katalo asimi asiman shi suka kashe shi shugabansu fi sab'atin nafar minan nabi a daga cikin mutum bakwai a cikin su kashe shi da kibiya ubakiya hubbai wa zaid wa rajul akhar suka kashe bakwai a cikin su suka bar mutum uku kafin su nawa ne da goma suka bar mutum uku fa atawu al ahad she aka ce kuma har yanzu muna maku alƙawari da wani tsara falamma a sun kashe saboda yaki ake ce suna sake kibiya Su suka suka kashe mutum bakwai mutum uku ya ce sai suka sake jaddada masu cewa ko ku aji kayan yaki ba za mu kashe ku ba su abin da suke so kafiran ba yaki suke so suna so su doke su ne su zo su tabe su shi sa sun yakin sun gan sun kashe mutum bakwai ciki su kuma sahaban sun ji masu ciwo amma duk da haka suna naci suna ga musulmin cewa a daina yakin mu ba za mu kashe ku ba ku zo dai kama ku za mu yi ba za mu kashe ku ba manufansu lokacin an gama su badar a cikin su akwai wanda suka kashe mutum maka sai aka in suka kama su shi zama masu riba shi kai maka sai da su da sara su kawai ba ni da ga abin da yake so kenan sahabai kuma suka ki suka yaki sau sun fi su yi haka kake su habai guda bakwai guda bakwai kuma akwai asma a ciki wanda shi aka fi so to yanda aka kai wannan shi sabin suka yarda falamma atawhum tsawon ahd wa mithaq yanda suka samu alkawarin su da amanan su nazaru ilayhim shi suka aje kan yaki su dama abin da su ba ne lihiyan su ke daman da sun kashe sahaban dama sahabin ba wani abu suke tafiya da shi ba su ba so shi suke so ba a'a suna son ne su karbe su da su sa su an kwatafi gidi su makka wani mutum da asali shi sada kawai abin da to kuma asmi ya gane wannan ce zan yarda ba gara mu mutuwa nan to da aka yi ta yakin daga baya ga abin da aka yi to falamma istamkanu ko ba istamkanu minhu yanda aka samu iko a kansu hallu autaran kisihim farabatu shi suka dauki taku abin nan su suka warware bakan da kafin baka yi baka yana da abin nan shi suka dauko igiyan bakan nan suka dora su amfa an kira alkawar daga nan hai kafiri kafiri to she farabatuhum biha faqala rajul salih alaihi ma'ahum shi mutum na uku wanda bai ambace cikin sahabbai na bai ce da kai saura habbu wa ubayd wa zaid wa rajul akhar shi wannan mutum yace allazi ma'ahuma hadha awwal lada hmm. farkon yaudaran da suka mana alkawar cewa su farkon yaudaran kenan cikin farkon yaudara fa abba an yashabahu yaki itifi da su shi ya sun tafi da su sai da su zai hmm. wanda kuma karshen su kashe zai ya ce ni ba zan tafiya ba a kafa da ba zan takun bi nan ba fajararuhu shi suka jawo su da abin da suke so ya mika musu yanzu sai da shi ya ki tafiya wa alajuhu ala an yashabahu sun iya kokar cewa tafi da su sun roke shi tafi da su ba za su yi masa komai ba falam yaf'al ki ina tsaye ce ba zan bi ku ba shi duk alfarman da za su yi tafiya ki fa qataluhu shi suka kashe wantalaku bi hubayb wa zaid shi suka tafi da hubayb da su abin da suke so suna so ne su bi su a ji da su kawai shi kuma yace ba zan tafi ba to me za ku yi ba sa su kuma su sake shi shi suka kashe shi to shi suka tafi da hubayb da wa zaid hatta ba'uhuma bi makka shine abin shahidi suka zo suka sai da su fashtara hubai banu haris ابن amir ابن نوفل شي banu haris ibn amir ibn نوفل suka sayi وكان wa kana hubai حارث يوم haris baban su babansu wanda ake kira haris shine shugaban kabilan ta hubai ne kashe shi saboda suka sayar masa da sada shine manufar kai kafirci da kiyaye a yanzu a kansa muke da amerika duk abin da kake gana yi yanzu daga somalia sun hada da ethiopia ethiopia dama sun ji haushin somalia sun yi yaki a can bai daidai ba shekaru da ya wuce shekaru talatin da ya wuce da yanzu shi amerika ta zuba masu dukiya da sojoji da kayan yaki cewa a kwanta da hankali somalia to san da aka yi matasa jami'an da suka fita a halin sunna na gaskiya ba na irin nan da wani jim da Allah baro wanda ba wanda ya damu da dan wansa sai su suka hada kungiya to sun ci nasara daga wannan sati tun da aka gama sallah kwace kasan su sun fafface kai mutane Ethiopia kuma Allah da ikonsa Electra musulmi ne mafi yawa amma kistan da kirki mulki matasan kirista ne amma suka yaudari musulmi suka yaki daga baya amerika ta yi kumbiya kumbiya aka dauki mulki aka ba kirista to waɗannan kirista ma su kuma ba sa su tun da ba sa shirin litra ba sa su shida da ethiopia daga ethiopia aka raba kasan da litra karkashin ethiopia yake suka yaki suka samu yancin su ethiopia kuma litra kuma suna goyi bayan matasan musulmi ba dan allah ba don a bakanta mai Ethiopia shi sa in ka yi yaki kayan hankali ba kowanne ka yi adawa ba ko yan abokanin gaba ba ne ka yi suru da wansu. ba irin zaman naku ban ku ki kowa a wata ana shi kwarasa yadda za ku yi don manzo Allah kan yi sulhu da arna a yake wansu. ka zauna kowa makiyanka ne ba alheri ba na gare ka yanzu 'yan matasan sun yi amfani da da da suka samu mafita da wajen da za su tsaya su tana yanzu shi sa elitra yana ba su kariya yake amerika kuma ta sa wanda zai da elitra kuma da shi elitra suna da amana da isra'il duk isra'il ya yanke alaka da su to yanzu ake zuga kasashen afirka su je su shiga ethiopia don a kashe su shiga abin na somalia a ce sun zo zaman lafiya ne don a hana musulmi su samu ci gaba to tashi hankali kasashen laraban suna goyi bayan wannan daga sojiya da kuwait da waye suna goyi bayan amurka wannan to malaman da suke kasa bare da muka tafi su kuma da suke samu dan ayir haka sun ga tura can su ba yaran matasan na sumaliya. da kuma akwai irin matasa wanda sun zama saudiya nan irin yan somaliya nan ce su je su yi ƙarya su zo su karɓi kudin mutane kamar za su kai kuma su cinye su kuma sun samu kasuwanci suna zaune sun canke sa maka nan sai su ringa jiya sun je wajen fayyaya ya samu kudin ya je mu sai sa wani farin je ya daure zari wai shi ma kai shi lahira kuma suna nan kagin matan na suna suna tuhuma cewa taliban suka kashe taliban kuma sun fara sun ba tsoro muke ji ba amma ba muka kashe ba shi jiya musharrafa yake cewa abin ya rikice kowa ya kashe matan nan yanzu duk mutanen garin sun yarda shi hukuma suka kashe su abin da kuma amerika ba ta so kenan amerika ta sama ba ta so a faɗa wannan magana tunda ana ganin in ta yi hau ba ta da iko ta yaƙi waɗannan taliban da albasan ma sun na da ma su ma da wannan rayuwar ma ba an tana zo su goyi bayan wani bishara su bishara ba kuke so Allah ya fitina al'umma wannan duk Allah ne ke ba mu zaman lafiya nan amma gwanda ake a gaba in abin nan abin nan Falastin suka tafi hajji sun dawo hanya biyu ne hanya ɗaya hanya ne zaka wuce kofan Isra'ila daya kuma na misra ne da urdu aka bari suka tafi ne za su dawo shi misra ya ce to su biyo hanyar israil a ce israil ne shirya da su da amerika da kasashen larabawa akwai 'yan takifa a ciki wanda suna gaza don gaza sun kimi kauya shi sa suka ce misra sun ce a biyo can don isra'il ta kama wanda yake so kuma sun gano sun ce ba za su biyu ba sai sun ji na misira aka ce kama su ne suka sai suke ta sallah suna kunuti suna gaya al'umma manzo Allah ta yanzu aka kyale su amma da suna so ne kaga musulmi ne su maimako she su tura su waje Isra'il Isra'il kishi wanda zai kishi ya kama wanda zai kama kuma a haura da tana ana neman yanci yan Falastin kana kallo waɗannan abubuwan shi mutum yi mutu ma da bakin ciki wallahi ka rasa ginin mai na za saya ne kuma ba can za su saya ba fa suna son gama wancan ne su tuhuna kagin kemiyan nan su kemiyan nan su ne saboda shi shine kasa ɗaya wanda yake goya amerika ake ta kama ɗaliban jami'a wanda suke a can kasan kemiya su saura ka yi wancan da ya ci aka kwata ka ba wanda ake ta kashe kashe amerika tana da alma ciki sau shugaban nasu ina taimakawa amerika ana ta kama matasa masu akida kenya take wannan abuwa duk gabas wanda suke da zuciya na addini to kenya take farautar su ba amerika to sa ka shi bai ci ba shi sa kwandara da rai ko kwandara wata mace mai tafiya kamar kyashi na za ta tafi can eh za ta tafi can shi sa ana ta kashe kashe kamar ba mutan ba al'umma manzal ana ta kashe su ana ta kone su amma amurka za ta ji can ta yi sulhu kar a gani a mutu kuma a mutu amma su rayuwar su tsare kowai mutu inda bai san abin da duniya take shige ba Allah da Allah ya kai mana sai shi suka tafi da su yanzu abin da aka yi da Gana da Togo da abin da Amerika za su tura mutane suna amfani da matasa in wam na Gana barak mai yanzu mutum uku aka tura bidiyo ka sai sai na nan na zauna nan ko ba sai ni ban ko da nan suka zo suka ce da ni za ba ni visa wanda aka kawo bidiyo ka sai ina na mutum gara ina na gona na son fito maku da shi ma za a bani visa je yi molidi a america ce molidi ko kuwa inda ba zan je yi ramadana a can amma visa da komai za a yi shi ne majanan kuma da tiketi da komai kuma na da wanda zan tafi iyali na ko yara mu tafi a ce to waye sa matasa ji suna cikin zu zu suke na ce waye shugabansu shi shugabansu ina nan ina zuwa na ina komawa ina da dan yanzu na sa kawo mu bidiyo kasati na ba ma jafa da daya na nuna to ana wannan cikin mangaran ba wuce sati uku hudu aka kashe man jafar to sun zo za su tafi da ni na ce ni ba za ni ba ban san da da ba ce ai ba komai za biya ka za a yi ma komai za a yi ma komai kawai ana sanin dai mori ne ka je ka ma mutane ko ramadan za ka tafi na ce su je su dawo to wannan fitina ta so amma alhamdulillah na samu shugaban su abin nan sa da yanzu gana an hana matasa da da da da da duk malamin da aka tafi da shi aka bashi dolan ya dawo shi matasa kuma su tashi su ba shi su tashi a tsaye shi ga gan wannan malamin ya kin jawabi cewa amerika ba yakin ta dan ba mutane ne masu hankali mutane kaza kaza bala inda ake ciki ke nan to ba an doki mutanen tafi da su wai kuma sai da mai suke ya ko wani mutawakkil sai da ya je can sai da man su al'alfa yanzu sun gama da malamai masu kwaɗe dala za a biya ka aje, can a maka kwas wata uku wata hudu akwai maka turanci a san maka aiki a baka gesi a kai ma yaranka amma kar ka zargi amurka Amurka ba yaki mutunci ke yi da kuna na nayi ta na zo yanzu na, na gaya maku labarai daban-daban sa'an Allah kiyaye da yanzu an zo kuna kuma ina ta neman ku visa ai ba koma amerika na wallahi ba yaki musulunci ke kuma fakira cikin ba akan kalla zan san visa lekari kare wala yana nan yaki da suke yi ko sai na suna tunta su abin da sun fi larabawan tafiya da kai zaka in kaya da su in kana da amfani wallahi da na yadda yanzu na can gobe su suna zan soma mutum har yanzu na nan da bidiyo ka da shi ke masa da'awa wallahi za a tafi da kai a baka aiki a baka wanda kake da yawa sun ce min ba ni kira duk wanda zan tafi Allah la kal duk wanda zan tafi da su za su ba da visa su ba program ba ticket yadda abin da suke daidai ne kawai a jiya ta hara baka ke wanda suke jiya yana a lecture cewa abin da suke daidai ne kawai ya isa su doko jarida su buga shi kenan to sojiya Allah ya saka kwana kaba ka ci kana goyi bayan sojiya kama za a yi kwa ike hmm. cewa shi na Allah Ubangiji ya ke wannan ba wanda ya mutu da'iyan nan dan wanda ya mutu kuma shi wanda ya suna malam taufik Allah ya ba shi karbuwar da'awa da ya tafi can ya dawo zai cinja da'awan ki na Allah ya karbu rayinsa da yanzu ana talibin sun ce eh, yadda suka nuna masa abubuwan shi haka ya fahimta farko abu suka nuna masa abubuwan na ai ba komai ba ne yanzu yanzu an tafi da ke dole shi yi shiru suna da yaudara ne su hada kai da security akwai wanda ya bude radio a togo ana kira gibanu suka tafi da shi da kan da shi da danwansa da komai aka sauke shi hotel aka ci to shi kenan da shirki za su ba shi kudi su kula da shi amma kare sa kasa ta biyu yaro ne da suke cewa su ba suke yi ba yace wan wantalaku bi hubaybi wa zaidi hatta ba'uhuma bi maka fashtara hubayba banu harith ibn amir ibn nawfal wa kana hubayb huwa katala al harith yawm badr inda indahum asiran shi hubayb ya kasance bawa ne na tare da kabilan da ake kira banu harith hatta idza ajma'u suka kabiran suka hada kalman su daya katla wa zasu shi sun sayi shi ne sun ci zasu shi tun da ya kashe shugaban kabiran su ista'aran Musa min ba'd banatin Haris Musa kenan ba wai Musa suna mutum bane shi lokacin da za a kashe shi Khubayr shi ya aro wani abun aski shine Musa ba suna mutum ba na wani abin aski aska ke nan wanda yake so tun da ya ji za kashe shi namiji ina sai aski gabansa da komai don an kashe shi za su shi kuntum duk abin da yake cikin sha tuba shi to shi baya sa a gan al'auransa da wani gashi da menene da ya ji an yi an hada za kashe shi to ya ce a bashi wani aska sai ya aski a gaban shi min karba min ba'd al-hay hayy wasu yaran mata shi harisa wanda ya kashe shi liyastahida biha liyastahida biha domin ikakkau da gashin da yake tare fa'aratu ita kuma ta ji to ta bayar kala shi ta ce ita kanta lokaci ta na ita kuma ta haihu nan yaro mai tafiya ta ta to kuma shi ko bai a daure ki a gidanta na fata kuna gane wannan shi har ina da yaran mata da kabilan su baki daya to an dore hakubai a gidan a to yayin da aka aka faka kai ga Hubeb ce kishi shi zai shi Hubeb ya nemi wannan matan ita wannan matan kuma har ya ya haife ta to matan kuma tana da da namiji ya fara tafiya haka ta da to shi yarinyar ta doki askarin ta ba bai to ku ji abin da ya faru to shi kenan shi yayin da aka ce karat fagafaltu an sabi an sabili to ita shi ta ce na gafala shi na suke yaro na wanda yake tafiya ta ta ta fa daraja ilaihi hatta atahu fawadahu shi yaron ya je wajen gobe yaron ya gobe ya tafi wajen gobe <clears throat> ta ba ta so yaron tafi wajen gobe tunda an ce za ka shi gobe kuma akwai aska wajen hannun gobe shi barna to hatta atahu fawadahu ala fahadhihi shi gobe biyar da yaron ya sa kan cinyinsa tunda yana cikin an kwama Falamma ra'aituhu ita matan ta ce yayin da na gan yaro inna annuhu bai ga askasmaninsa fa zai ito shi na ji tsoro arafa zalika minni shi hubayb ya gane cewa na ji tsoro hubayb ya gane shi hubayb ya ce saboda wannan lokacin arafa zalika minni wa fi yadihi musu. annunsa kuma ga yaro yana kan cinyansa kuma ga askan faƙal shehu bebi ya ce da ita a takashai na an aktulahu ke yanzu kina tsoro zan kashe yaron ne wani irin ce amana ne ni ba irin ku ba ne ke gaya matan inda matan ta riga ta ji tsoro don babbai ne inda irin mu ne so ake sa kashe ne shi ma dan rage iri na kashe kakansa kuma yanzu na zo ana daure an gaya mu za a yanka ni kuma gashi yaro ya zo araha to ita matan ta ji wannan tsoro shehu bai ya tambaye ta kina tsoro zan kashe yaro in kashe yaro ma kuntu la af'al zalika insha Allah ba zan aikata wannan ba in sha Allah ya da ba zan aikata wannan ba ba zan kashe maka da ba ba zan kashe da ba wa kanat taqul anan take cewa ma ra'aitu asiran ka tu khaira min hubay yaji ban taba samu wani bawa a daure ina tare da mu mu ga mu ciki kuma irin sa an fi karfi nan da ba kashe shi ba amma hubay ne kashe uban amma saboda mu'amalan da hubay yake masa a gida shi mumi da'iman shi ba irin mutum bane mu yanzu ba isa ba in kun zauna biyu ka kula da wannan ku biyun kun zauna kafin ku tashi shi kun yi da wuya zancen ku zama tsarara na Allah da sa da wuya in kun lura daga yau ku biyu ko ku kun zauna kafin ku tashi ku duba duk abin da kuka faɗa nan ba ku taba wani ba ku duba ku ku uku ko ku biyu ku zauna zancen ku ku gama lamin lafiya ba ku taba ba ku yi da wani ba wannan ta umul balwa cuta ne shi kun shiga da haƙƙin wai amma sahabi gashi na zaune an sa masa ankuwa an sa masa kuma abinci ma ba a bashi shanci ya saurayi saurar ɗori amma ita take ba da da bai ba ta taɓa ganin mutum kirki kamar irin ta irin saurai ta riga ta sanar ta mutu amma mu'amala da mutane na da kyau mu mu'amala zai gagara tun da kaya da shi ke cewa shi ita ita abin da take ba da shaida ke da kuma da karaman da Allah ya ba Hubayb nan ahli suna ba sa inkarin karama shi ta ce ma ra'aitu asiran kattu khaira min Hubayb laqad ra'aituhu ya'kulu min kitfi inab na ga ina da a kofan gidanmu bai fita ba amma yana cin tsinki na dabino dabino haka inabi kun sai dabi inabi ba dabino mana inabi shi ma kaman faru ne kun san faru ko ina bi haka yake ana kai da shi ma abin da ga su sangayansa kwaya da haka ko me ake cewa nan eh eh tankansa da haka ta haka yace matan ta ce na gan ina nuhu bai ina ci yace abin da ya bani mamaki aslan wannan inabin baya birnin maka ice na babu kuma ba wani manzon da ya zo aka tura shi daga maka kai masa kuma dama bai san kowa maka nan ba an kama shi kuma za ka ce kuma gida yake amma na gan shi da inabi sura Allah ke na a zahir sahabai suke gani inda ba sa ce da shi Allah yana ce da kayansa wannan shine hakikanin karama da walintaka bayan walintaka kiryan banza ayi sihiri wani malami a cikin garin ya buga haka da shi ka gani tufai na zubar shi yaudara ne a dinga yaudar mutane Allah Allah wa za a banza to shi karaman ba wai ka nema ba ne kai annabawa ne suke da wannan matsayin abu ya zo su nemo Allah yi masu amma kai bawa Allah Allah yana so ya baka karama ba yanda za ka ci Allah na yi haka za ka rama ne a'a shagun ya same ka Allah ya fito kai wannan shine karaman bayan Allah wanda ba san ka shi ma kansa zai mamaki da Allah ya fito shi to amma wanda yana zaune kawai kama mirfa ido yi eh, kaza ya ci karama ne ka san kare yake ma karama ba haka yake zuwa kai da Allah ya baka wannan karama kai kanka ba ka sani ba shi annabawa annabawa na Allah zai sanar da sun kai kaza zaka fita kaza ko kai kaza ko kai kaza amma kai shi abun ya zo Allah ya fito da kai ka gan cewa ka kai wani matsayi amma ba ka da matsayin da Allah zai zo ya sanar da kai cewa ka kai wannan kaza ba kai sa ba shi ranan da aka karbi ranka shi ka gan matsayin ka Allah ya kare mu to shine ke cewa ita take cewa ta taqulu ma ra'aytu asiran qattu khairan min hubayb laqad ra'aytuhu ya'kulu min kitfi inat wa ma bi makkah yawma idhin samaratun ba ku ƴaƴan dabino na wannan inabi babu wa innahu lamusakun fi hadith yace abun mamaki ma lokacin da yake cin wannan inabin ina na adowe a a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin abin nan karfin kafa a daure yake amma kana illa rizqu razaqahu ita arniyan take bada wannan shaidan kafin ta musulunta daga baya ta su musulunta ta ce wallahi na gan arzikin daga Allah fa kharaju bihi min al-haram yayin da suke liyaktuluhu yayin da suke so su kashe shi suna da wannan doka tunda da Allah ya hana kashe mutum a cikin harami sai suka fito shi wajen harami an fi cikin muzdalifa kenan je can wajen harami suna su kashe faqal shehu bayu ya ce da'uni usalli rak'atayn ya ce to na yadda za ku kashe na ku kyale ni raka biyu sun man sarfa ilayhi she juyo she ya ji laula an tarau ma bi jaza'un min maut lazittu bayan ya gama raka biyu she ce da su inda na ce zan kara aka ku za ku gani masu tsoron mutuwa ne ke rikitawa da na kara aka biyu amma raka biyu da na yi yashi kawai abin da za ku yi ma'ana ina sai kara raka biyu amma ina gani ya ce da ku zan kara raka biyu za su ce kagin tsoron mutuwa ke yi don haka yake ce wai na raka biyu ya raka biyu shi ya ce to da nan ce ku kara raka biyu amma ku yi abin da za ku yi ba zan fada ba haka ba don ku ci na ji tsoron ku duk abin da ku yi su sahaba abin mamaki da mu in mutum ne ya sa ka buka mutu ya sami ka shi ka jin haushi wanda ya sa ka misalin da yan bida ko na buska zo muka ce da ba da umarni a to duk wanda ya ji ciwa a can yana kwanciya su kai ke jin haushin ka tun da ka tura su. kai sanadi sabit kuma wannan inda manzan lai tura su suna aiki abu ya same su karan soyayya manzan lai suke wala karan soyayya saboda sun gan daga gaske sa su ai hubab ya gan ne gashi Allah ya tura masa arziki abinda ake fara na ajanna ya fara gan shi nan kuma suna yi daga gaske ne kuma Allah ya na masa daga gaske shine yake cewa fakana awal man sanna raka'atayn inda al-qatl huwa shine mirawi ke cewa wanda ya fara wannan sunna in za ka shi raka bi shine hubai duk musulmin za ka shi wannan lokacin daga bayan sai ce to indai har arna ka shi shi samu da mai raka biyu ki Allah ka ribar duniya kai ma musulmi yanzu ka gani kun ga da aka kashe Saddam na kun ji ranar satin da ya wuce ba ku gani ba wayyo an rabta shi ne an hana a dauka hoto amma wani ya dauka da sa an nuna jazira eh wannan shekara sun maimaita oh an sa shi internet yanzu zan ya gan shi bai fito clear ba bai fito mai kyau ba ne ai kala shi ne a wanda bai dauka ba sosai amma daga baya a kowace ya fito sosai ga shi wani abin da ya amma wanda aka nuna ne eh, wannan bacicin ne lokacin su da suka lokacin da aka yi abin da suka hasa ne ko ba su sosai yau wa eh, amma shi wani wannan sosai suke ya dauka da a da Allah zaka iya sa shi a cikin kwamfutar nan mu gani ai ba zai yi ba Ba zai yi ba eh. takkata ba dokon shi za yi ba ba ga bari a rufe shi suke sai dai ka sai dai ka gani shi a cikin internet amma da ma ka me zai ya bude to kai kokari domin da aka daga shi za kashe shi ina cewa la ilaha illallah muhammad rasulullah wannan saddam ne koma wurin Allah wannan saddam ya koma wurin Allah yanzu shi la ilaha illallah muhammad rasulullah da murya sosai ni ban taba ganin wani wanda ma suka haska wancan lokacin da aka abin san ma ba magana ba magana lokacin da aka yara ma wanda ya ne ya ne ba sa sa ji yace kalma la ilaha illallah ba sa so a ce yace la ilaha illallah

in shi yanki ne in ya fada ta ya faɗi wani abu shi eh dai fada kalmomi banza kai Allah ya ba mu wannan hankuri to kaje mu wannan duk mutun da mu Allah ya kaddara mu irin wannan mutuwa ne ga sunna ka samu dama raka biyu ko ka samu dama ka abin nan gashi dai to mutum bai san abin nan da zai kaddara karshe sa ba sheti fa kana awal ma sanna rakatain inda katru huwa thumma qal sheti allahumma ahsihim adada Allah ce doki su daya da, wannan arnan ka doki su daya da. wannan lokacin addu'an kuma Allah ya karba sai eh, dai baka bude makka yace Allah doki su da. daya thumma qal sheti ma ubali hina uqtil musliman ala ay shakkin kana lillahi masra'i وذلك في ذات إله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلو المزعي ممزعي ce ma ubali hina uktar musulman ba ruwa na yayin da za ka na alhali ne musulmi ne ban ba mutu da kafirci shine karshen amma kashe ni don na iman na manzala ba ruwa na ban damu ba Allah shi ya kaddara haka da cigen farko kenan kai ciro aswaki yana karatun hadisi ba shin hankalin irin naku yake cewa babu ruwa na a kashe na alhalin musulmi kuma ban damu ba ko ina ne zan ko ina ne za kashe nin fadi bayana ne gabana ne an dama ne agu ne duk inda za ka kashe nin fadi ban damu ba masra'i mana ala aisha ki kana lillahi masra'i ko ina zan fadi ko ina zan fadi din dan Allah zan mutu kashe ni za ku yi ko me za ka ni zan kwanta a kan na kwanta a kan ko ita zan kwanta ko wata irin hanya zan kwanta amma kalmar musulunci na aka gije ni ba ku biya kai wa za ka fi zati ilahi yace wannan duka da ake so a yi na saboda Allah na ke don na ce Allah shi kire ne ce in Allah ya so zai sa albarka jiki na lokacin da yake kasan ya dadda su ya rushe Allah zai ya sa albarka rayuwata nan duniya rayuwata kuma cikin kabari Allah ya sa mu gaisu ranar tashin kaya ثم قام إليه أقبة بن حارس شيء دانسا وندا كيكا أقبة شيء تاشي ya kashe shi. ukuba shine babban namijin da ya je shi ya kashe shi wa ba'sa quraish ila asimi to asimi da ya mutu a can shi kuma ya kashe manyan manyan kurishawa to shi bani lihiyan bayan sun sai da kuba shi suka ce ai sun kashe asimi a can to shi ne su makka suna da wayo sun ce bani lihiyan suka hada su da wasu gungu daga kurishawa su bi bani lihiyan Jis da ta jiki asin a kawo masu tabbas shi an kashe shi saboda shi haris ya koya masu darasi ranar bada ya koya masu an kai kakan abdullahi ibn umar wanda can aka kashe shi shugaban tafiya Esta wa ba'asa Quraysh ila asmi liyutau bi shay'in min jasadi sun tura cewa to aje a kawo masa tun da ku ba ni ne kun kashe shi a tura can asmi na kwance a kawo wani abu daga jikinsa mu tabbas cewa ku ba ni ne kun kashe shi zan mu biya ku yarifunahu don su gane ko shi ne aka kashe saboda me wa kana asim katala aziman min uzama'ihim yawmal al-badr saboda kishi manyan manyan su suna ta jin haushin sa yau karatun fa da da da hankali a ciki ku musu abubuwa ne wanda za ku karuwa kai sosai fa ba sallah karama na ji kenan banda na hubay shan la tura misla zullatin kaman girgiji sama mina dabari dabar shine farko abin nan kudan zuma mazajin su zar ana kira dabar ba duguri ba kudan zuma mazajin su daban suke manya manya shalle tura su suka zo kamar abin na girgije suka kewaye asin ba wani arni zai doso shi ina kwance duk wanda zai cikin zai in harbe shi haka suka tafi suka kyale wai su kuma ce dabar shine kun san zurzuru zurzuru na jeji ba nan ba kashe biyu na zurzuru na jeji ya fi shari na dan zuma shi dan karama haka na mazunzuri su suka zo eh ina ke eh kamar ina ne to su ake kira dabar ana kira zanabil zanabil su sun cizo su mai dan zuma to su aka zo eh gwara kwasu ne su ake kira zanabil so su ne aka tura su suka zo kamar girgije suka kewaye asin gagawan ba da su yi karama nawa kina nan dabar kaka ce dubu kaka ce dubu zaka fanci dabar gungun abin nan mazaji kudan zuma mazajina na ko kuwa a ce su ne abin nan abin nan rina kuma yake cewa fahamatuhu min rusulihi shi wadannan kudan zuma suka kare amma abin nan asim da manzannin da shawa suka tura falam yakjuru minhu ala shay'in bas sami ikon wuce ko da jikin ina ji muraja wannan karfe muku da dama ba san shi ba an amma an gane shi kuwa na'am malam kuma yadda na rijal haula rasul ya kawo ya ce a lokacin da suke sama in asu ya yi addu'a lokacin da kafirai suka buƙaci su sauko za su ba su amana ba su yi masu komai ba su ka aminci sai ce asu ya yi addu'a kan kada allah ya bar kafiri ya samu iko <clears throat> na kama shi kafin ya juya masu baya kan bai amince ba ba sharcinsa ba ne kai wasu kalmomi ne ba sharcin ka haura su ku kuna sani amma da mangana kai eh, rigyal haura rigyal haura kai mangana kai ya ne ita da yan misra lakiyaye to kai Allah ya saka masa alheri da ai cewa a wannan daban ne wanda abin da ake cewa ya ce ma in ya mutu kara a ba su dama taba al'auransa akwai kalmomi da nan ba wai muna inkar kwai tabbatar da amma ba har bai kawo nan ba ne wannan kuma bai nuna ce bai inganta ba za a iya koma adam abin da tarihin buhari sarki ma wannan kusa a kai Allah ya samu dace na gan tun da ba yi sanarwa karatu ba shi jijiya ba yi karatu a ganin kaya ba su misali sha na shi sa gobe ku dai kuna so da yi zuciya nan bari karatun eh, akwai ranar kuma wallahi Da rubutu na yayi girma na samu ofis na wallahi barin ku zan domin ba zan je ba yi nan zare da jari zo ina ta lallashin ku zo ku yi karatu fi sabilillah lokacin tambayi baban wannan sai mu je wajen malamin muna jira malamin shafe awa da yana gidansa kuma akwai wurin da za mu je damuna ke littafin littafi ne zaka sa cikin zore bayan karuwa yana ta duka baka da dama ka shiga amma da wannan hanyar za a yi mutum shayin sa ya zo ya samu karatu ko ina kamar wajen wuta. munan ba kamar dara da kuke zuwa da latar ko wai sun fara zo gurin sai ci ko ya ci karatun kwarewa sun mai da shi yan boko sun mai da shi wajen shakatawa karatu ne zamu kage za a je a sai wahar da doctor a je a a zo burudo a zauna kafa saboda sun rasa wurin zuwa jiya na to wannan ba haka ba ni da ku zo karatu ku zo kuma da ni da man jafa da muhammad sani muhammad sai na cigaba da kafin ne bai lafar ne shi ne na da naci amma dai in kun zo kun rasa waɗannan kartukan da kun mutu karatu yuyuyu da ne za ku sha yaushe kuke so daya dai ko da so biyu ne mhm, an rage maku daya shi mai na kan hanyar zurfi ya masa ya shi kyale domin karatukan da ake karanta kaddara mutum ko ya fahimci abu ai nan zare ne zai gane A ta mururu ma zai karanta kai kadai da kana gida kana suka karanta wani wala da kata yanzu kana bacci ma ina ne irin baccin kamar arnan da kana yi wannan muraji akwai kalmomin da zaka gane su haka uh, abin na abin mokcin ya gaya mana wallahi lokacin zan fara karatu a gonsa ya ce wallahi ba bari ta taba karanta shi ba lokacin kuma ya haddace kuma musulmi amma da muka fara ina zuwa ya zo tura mu irin hikimar da ya doki fatawa bari fawa'ida sun ba bari ba yadda za a kai kada a gida kai talibi ka fara littafin farko a karshe ka karanta amma mai kokari abin da muka karanta yanzu shi je makta ya duba fatawa bari al'aini abin nan kasalani shi duba wannan karatun da muka je mai masu shara suka ce kana gama wannan ka zama malami komai arabiyan ka komai fahimtan ka akwai abin da ba za ka gane shi shi dai cikin nan zaren ku gane da su buhari suka fitar da tashi suna da wurin da suke nan zare duba buhari fa shi ke kawo sun amma akwai ruwa ne suke haduwa suna nan zare a yanzu kuna da wurin da suke nan zare ko yana saman ya fahimta wala kuma yanzu ya fara ma in ka jin ka jin ba ka fahimta karatu to lokacin ka zama talibi kenan kana gano illan ka don ka yi amma yadda kake gin ka gane to kai ne murakkab da lokacin ba kama hanya ba don ilimin da yake cikin fatawa bari yake cikin littafin da uslubin mu'allaka da wasu jumlan da yake bawa bababin wata ilimi ne da ba a kwance yake to ba makafin su ba baka da niyafin su domin akwai hafiz muhajar ya littafin ta'alik tablik juz'i biyar kawai abin da ya kawo shi babin da buhari ya yi su ina na gizi biyar don ka koma can cika rena hankalinka abin da yake a nan ina nan littafi wanda wani babin in ka kasa gane munasaban shi da kaurin ari da fiki da yake ciki rayuwa ko ni rabon ba waɗannan haduwan yin na karatun ba yanzu da mutum in ba karatun ku da yanzu wani na tabbacin sa ya tashi kafin ya share fuskansa ya samu shayin ban zama sada isha an kira sallah za kuma kun ya tafi ke ba abin da kake yi amma wannan karatun kuka ce sallah kuma ga yanzu abin da zaka karuwa kai asim ibn haris ka tabbatar ga mutum ga karaman da Allah ya masa bai ga karaman da Allah ya masa kuma ga abin da Allah ya masa irin lokacin da Allah ya karbo ransu wanda zai sa ka kara imaninka tunda wannan lokaci irin abubuwan da aka fara Allah ne fai kare su fa kuma sun aika sako ya kai wajen manzala ba wanda ya kai ma manzala ba mala'iku ba kuma da iko Allah ne wanda shi shi kara imani wanda yake da shaka da imani tun da shi Hubayb lokaci na Makka ba kowa a can amma Allah ya tura masa inabi na ci shi sai yake yi raka biyu saboda yana da yakinan yakinan kamar iyon cikin sa tabbas zai shiga aljanna kuma haka Allah ya karbi ibadansa saboda ga abin da Allah ya masa gatan da Allah ya masa yana zaune yana cikin an kwaka tura masa inabi wanda shi ke kara imani amma karatu kuma ne ba za ku mai da hankali ba wasan yare ne da malam garka wayakin littattafin zai saka kullum haka za ta yi shi kaba ma ke kullum littattafai ke saka na karanta ba zan wai baya ma lecture ma karatu ba shi ta yi duk da yadda za a yi dai da yanzu ana ana ba da katin kai da yanzu yanzu da akwai lokacin wanda ya kore a cikin isara musa ina yi wannan kore wannan ina yi wannan kore ina yi ina yi ina yi na ba shi yanzu ba shi ne da za ku samu kamar ku shaukan da ba shi abin da Allah ba zai kai sati uku kuma shi ko leke littafi baya yi inda za ku sa shi a gaba yi nan zare ba karam aya za ku samu a musa shi zai yi yanzu ko nan zare ba yi ma cikin mota yake yake ina tuka yana zuba littafi ne zai zai da zai tsaya yi bincike ne ba karamin ilimi za ku kara a kansa ma talibai nawa muka fita gida mai mutuka ne tafiya da shekaru yana tafiya kuma rayuwa yana ragewa kuma mutuwa za a yi kusan da wannan kuma ba yanda za ku bota ma Allah shi da ilimin ilimin kuma shi da aiki da lokaci ya kure mu ku yi hankali ku kuma da hankali yanzu da na zo mutane nawa su biyar ne na yi faɗa na gaji su sarki yake da nisa biyar mutum biyar na same sana yanzu na samu ofis na da nake rubuce rubuce na shin kula da ku sai yi mana albani haka yi har albani bashi da almajiri zama haka a bashi da almajiri kwa rubuce ke yi in ka zo ne zai karbi ya yarda da ke zai baka sati biyu waje haka yadda zaka yi musalari duk wanda ya ce malamin sa albani ba wai zama irin wannan zaman ba ne shi ya zo maka kwai je wani wulku kira shi yi lecture ya fada maka musalari sa da maganganun kuma ya tashi rubuce rubucen sa yake Allah ya اخي mana نعم ba yanzu ka zo ka tara ka jinka zai yanzu ka zo ka inda yanzu zan fita zaka yarda awa nawa kenan goma da rabi zo kana ta sallar ka kuna gan daidai ne wannan bismillah ba ita wannan ɗan gidan wacce abin da ubai biya a aska a gurinta an kita musulunta a ba muke musanta suna daga cikin kungiyar makka da wanda aka za ka kama su ba wai suna aka nasanta ta musulunta ba tun da su mutanen makka ana gama wannan ya fito makka duka mutanen makka sun musulunta wannan yuyu ke magana ma ba nassin sunanta ba har yanzu ai ba mace sunanta nan ba ko ta mutu kafin wannan ko a dai ka sai da mutanen makka duk wanda suka share kaka ce ubabun da habab ubay dukkan su daga babu daga baya sai sun shiga musulunci

ba dalilin da yake na na da yana da an samu tarihin sakamana baban abubakar siddiq saboda yana da cikin abin da manzala yana dama wanda suka taimake shi a makka ina nadama Allah bai samu iko suna raye ba lokacin da Allah ya samu ya samu kansu saboda shi wannan mutum ya kare shi na bakar kuma ya amma ya riga bayan warware abunsa warware alkawarin yi karshe ya warware daga baya ya warware kawai yace na kyale ka shi in maka yi shuko a warware sai ka shi bashi da wannan fararen yanda wadancan suke ne wanda suka kare manzo Allah ya shiga birnin maka lokacin da ya fito suke Taif na me gobe ka tuna fito maka da ku rubuta gobe ku tuna zan fito maka da shi yanzu biyar ne yana nan shine duk da alikan da ya fito abin nan buhari hafin hajjar Allah ya bada duk mustalahan da ke cikin buhari duk mustalahan da ke ciki da irin talikin mu'allaka da siga jazin zai koro shi kuma wajen da buhari bai kawo su anan ba shi ba fada maka littafin da ko dai buhari bai rubuta ka je wancan zaka same shi talik tablik zaka wa kuskure sai a kawo maka ka rubuta shi baki da yanda na to shi gobe kuma Allah ya